innaka antal alimul hakim amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da haduwa a wannan yammaci na ranar juma'a wanda shine yammacin shida ga watan zulqa'ada shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 24 ga watan Afrilu 2026 daga wannan aji namu na fasul Sheikh Al-Albani lil usul yau insha Allah za mu darasi a cikin littafin mu na متن أرجوزة عدة الطلب بنظم منهج التلقي والأدب واللفر مالك عبد الله ابن محمد سفيان الحكمي الله يساك مشاء الخير wannan shine darasi na sha tara a cikin wannan jiringiya mai albarka za mu tashi daga faɗin malam da yake cewa والثاني ما كان وسيلة إلى علوم شرع ذي الجلال والعلا يصمت إلها بعلوم الآلة بها انكشاف حجب الجهالة وجلها على اللسان العربي معتمد ثم فنون الأدب في ثالث الفصول يأتي ذكر ما يهم منها عند كل العلماء وابن جزي جعل العلوم في تفريده ثلاثة فجعل مراده إذ كدم العقلية في الذكر ثم أورد النقلية فالنقل لا يفهم دون الابتداء بآلة لفهمه فأفرد علم أصول الفقه بالذكر لما حوى من wa ومعقول sama. yana ci gaba da yi mana bayani a wannan fasli na biyu wanda ya kira shi suna faslun fi taqsimil ulum ila ulumil maqasid wa ulumil wasa'il raba ilimi zuwa cewa akwai ilimi wanda shine asalin manufa akwai kuma ilimin wanda shi kuma hanya ce zuwa ga manufa shi ne yake cewa wasani nau'i na biyu bayan da ya magana akan nau'i na farko wanda shi ne wato makasisin wanda wahiyar ulumi shar'i na zaki eh, al'agar wahiyar ulumi shar'i na zaki al'agar eh, ka ilmi tauhidin muhaiminin al'ali wa ilmi tafsirin kitabin munzali وسنن السحاس والآثار والفقه ثم سيرة المحتاج ولن نتعطي علوم الغاية أكيدة قرآني لإلمو منسى hadisi da ilmominsa fikihu da ilmominsa sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ilmominsa waɗannan su ne yake kira suna ulumul ghaya yake yace wa tsani nau'i na biyu wanda shine ulumul ala ma kana wasilatan ila shine wanda ya zama hanya zuwa ga ulumi shar'i bil jalali wal ula hanyar da zaka bi ka kai ga sanin ilmomin shari'ar Allah bil jalali wanda yake ma'abucin ɗaukaka wal ula da kuma ɗaukaka al'ula ɗaukaka wanda wanda yake saman kowa shine al'ula shi kuma aljalal ɗaukaka kuma take ta fi ta kowa yusma ana kiran shi da istilahin abun malamai bi ulumin al haka ake kimi shi ulumin al wato yusamma bi ulumi bi ulumi bisni ulumin al li hanki shafu hujubul jihal wanda su ulumul ala da su ake yaye hijabi ake yaye shamakin jahilci ina yi tunawa kusan wancan karan mun faɗa cewa duk mutumin da ake tsara zai yi malanta ya karantar ya yi limanci ya yi fatawa ya yi bincike ya yi rubutu ya yi raddi da sauran ayyukan da ake yi na malanta to shi wajibi ne ya karanta ulumul ala ba a yin ilimi babu ulumul ala waɗancan su ne ulumul gaya to ba a sanin sa a fahimce su sai da ulumul ala saboda waɗanda aka ce musahabbai ne suna iya zama musahabbi ne a gun gama garin mutane ba a gun ɗalibai ilimi ba yanzu kamar mutumin da yake so ya zama likita ne kaga gaya sai ya zama likita amma ko su ilmomi na makafi da suke kan hanya bai taɓa yiwa ya zama likita da sansu su irin su anatomy su physiology su wace loti ga sana ko mutumin da yake so ya zama injiniya masanin eh, wato harka kere-kere ko harkar gine-gine ko makamantarsu akwai wasu ilmomi a ƙasa wanda dole su ya iya su kamar ilimin lissafi da duk nau'o'insa sawa'un general ne ko na yake cimin shi fada ko za mathematics ne ko advance ko waye na dole sai ya iya wannan ilimin ba haka ba bai taɓa kawai zuwa ga waccan gayarwa to haka akwai ilmomin da bai wa mutum ya malanta ne nagarta in ba to daga ba ka gane inda ake samun giɗi da tasgaro a cikin harkar malantar mutane ko wasu daga cikin mutane da suke yin malanta shi mutum yana karantarwa yana malanta yana wa'azi amma kuma ba yi da hazzi a ulumul ala ko kuma ya zama bida'atuhu mudda jiddan bai iya musalawun hadith ba bai iya nahau ba bai iya balaga ba bai iya adab ba bai iya sarfu ba don Allah ta ina zai iya tafsiri ba ma jawo kanmu gaskiya ta ina min aina yufassirul qur'an saboda kan yi zo tafsirin maimakon a ji ɗanɗanon zaƙi alƙur'ani sai dai a ji labarai da surutai da zantuttuka wanda suka yasa su wani lokaci kuma abin da ya kawo wannan matsalar shi ne saboda a nan ƙasar ba mu da wata hai'a wata hukuma da take ba da minimum standard na abin da ya kamata mutane masu son zama malamai su koya yanzu akwai hukuma da ta ba da minimum standard benchmark na nursing benchmark na architecture benchmark na medicine na engineering na linguistics na economics duka akwai akwai za a ce to duk wanda ake so ya zama famasi dole sai ya iya kaza da kaza da kaza sai ya koyi kos kaza da kaza da kaza duk makaranta ta zo ta produce din pharmacy kitabuwan nan kage ta sura kan suka fito a matsayin pharmacy suna da wani mataki na ilimi gaba ɗaya da kowa ya iya sauran kuma kowa ya Allah shi wai wato ba ka samu pharmacy da ilimin shi ya gaza wannan matakin ba amma mu a ilimin addini babu wannan babu kowa an bashi ne kawai ya ci gaban sa tun da gwamnati ta bamu mu ci gaban mu to mu sani fa Allah fa bai zama haka ba wannan kyalewa da gwamnati ta yi zai tambaye ta akan kyalewa da ta yi kuma kuma ya tambaye mu akan shishigin da muke akan abu da muka gumu da aka kowa ya shiga zai shi jama'a wallahi wannan magana ce mai hadari kwarai da gaske ina faɗanta a halin na san ba ma ne ya kamata in faɗe ta ba manyan mu ya kamata in dinga faɗanta manyan malamai sai kamata su dinga yi mana wannan nasiha cewa akwai fa benchmark na ilimin addini wanda dole sai da shi daga ciki ne waɗannan abubuwan da ake ambata na in ulumul wasa'il ko ulumul da suke ake ci musu ulumul al'ala yace biha da su ne ake samun inkishafu hujjatul jahala ake samun yayewar wato wato shamakai waɗanda suke na jahilci daga su ake iya cire mutum daga ɓangaren jahilci a kuma da shi bangaren ilimi ya tashi daga wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an ya kuma cikin warasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min inda rabbina babu ulumul ala ba za ka taɓa yin wannan migration din ba sai dai ka tsaya a rigar tsakani ko ka cikin ga al'umma Allah ya tsare shi وجهلها وجلها على اللسان العربي مؤتلج ثم فنون الأجل ɗaukacin waɗannan ilmomin sun dogara ne da sanin harshen larabci sannan kuma da fannonin adabinsa wato ilmomin da kake bukata na larabci a cikin wannan harkar suna da yawa aƙalla waɗannan guda hudun nahau sarku balaga adab waɗannan guda hudun nan wajibi ne mutum ya zama ya iya su iyawa da za ta makana shi ya yi tasarrufi da harshen larabci jama'a ku dubu lauyoyi lauyoyi a cikin aikinsa akwai yawan rubuce-rubuce da ingilishi kullum cikin wannan aikin sai suna raising abin nan wasiku suna rubuta takaddun neman beli takaddun shigar da ƙara takaddun abin da ake cin solicitation sau da aka zaka ga a cikin training da ake ma lauyoyi akwai ana koya musu zama suna da ƙwarewa a harshen ingilishi za ka tun kafin a baka admission na lauya za ka sai ingilishi sai ka litrito biyun nan sannan kuma sai an koya maka sai an hanyar koya maka kuma literature again saboda ana so ya zama kana da persuasive language ya zama duk rubutun da za ka yi a matsayinka na lauya mutane za su karanta su iya jin abin da kake karantawa su ji ya gamsar da su amma ka zuwa ga zama da ake yin limancin hudu ba na juma'a za ga mutum limamin juma'a ne ba ba a da tarihin ya taba zama a ajin koyon karatun limanci ko karatun ko da ake tsara kudu ba haka dai kai haka dai a yi cin cici da ƙarfi ila an yarda Allahu al-arda wa man alaiha akwai malami da dadewa da aka ba mu labari malabakar kuma Allah ya gafarta mai ya dauke su ya kai su na jin ko Maroko ne ko Masar ne aka je aka shigar da su wata makaranta sunanta hay'atu ta'ahilil uh, du'at wal khutab ko na abu makamanta haka kama ce wani santa na horar da limamai da ladanai da masu hudu ba duk dai ayyukan masallaci suka je suka abin da ake kawai suka yi tsaki suka dawo ga suka ce su ya raya wasu ya za a kawo musu limanci sun tana sa limanci kuma suka mutu ba su iya ba so kaga kamata a ce akwai wannan minimum standard ɗin shi za ka je ka ji hudu ba Allah ma ya ce da ke ma ya kawo mana sauki da ke ma ana yi da hausa amma inda larabci yake wala wannan ka zo ka zauna za ka tashi ne da ciwo kai kawai za ka tashi ne kanka na ciwo ko ka tashi kawai ka ji gaba ɗaya ka ya ɓaci saboda za a yi ta shiriri ta babu zance mai zan hankali na hikima wanda yake yana cike da wa'azi da tsoratarwa ko kuma yana cike da darussa da ababen lura kurakurai ne kawai saboda mene saboda babu ilimin larabci shi sa ka guji duk malamin da zai zo yana karantar da kai addini kuma ya ce ma wai ba sai ka koyi larabci ba akwai malami masu irin wannan tunanin to kuskure dole ne a koyi larabci kuma larabci ne kyau fuska irin ta qur'ani da sunna irin ta abin nan classical ta zamanin da domin shi ne ke da alaka da nasu da muke aiki da su sannan kuma mai kokarin ya tabbata shi ta hanyar rubuce-rubuce da yin magana da sauraron masu magana da larabcin da sauransu kwanakin baya wasu ɗalibai sun man tambaya ana jan a azari wai to ya za a yi wannan magana da ake teku a kula a larabci ya za a yi a iya na ce na ganin mafi sauƙi shi ne mutum ya je digiri ɗaya a larabci wato larabcin nan a wannan tattalin na ba za ku yi shi a titi ba babu inda ake koyar da shi a titi ga makarantar larabci nan ko ina ka ake digiri larabci kawai ka je ka san da za ka yi ko da digiri ɗaya ne shekara uku ɗin ko shekara uku idan ka je ka fara za ka gane what you have been missing za ka gane a ce akwai sauran karatu da yawa a cikin ilimin arabiya da baka sani ba kuma za ka kare rigimar da ake da kai akan abubuwan da suka fi ka, to za a yi fumbling ɗinka to duk ƙasar nan ko'ina a rikin najeriya ta je department akwai a uh, university akwai department na arabiya sai ka je ka yi in wannan bai samu ko diploma sai ka je ka yi in za ka iya shiga sakandare ta arabiya haya suna ka je ka shiga js1 2 3 har ss3 za a koya maka ilmomin arabiya da za su baka mamaki domin wanda ake koyarwa a abin nan a zaure baya ba da irin wannan ta'ahir din da muke magana ba zai baka irin wannan kwarewar da ake magana ta ta'abiri da rubutu da karatu da iya production na abin da ka iya ba suna ka wajibi ne koyi ilimin larabci fi salisin usuli ya fi zikru ma yuhimmu minha yace idan muka je fasli na uku zan ambatan maka ma yuhimmu ha, inda kullul ulama ilmomin da ya kamata ka ba su muhimmanci zai zayyara su ɗaya bayan ɗaya a can gaba wabin juzayyar da alal ta fi takribihi salatatan fal ta'rif ibn juzay shine muhammad ibn ahmad ibn juzay al-garnati al-maliki maliki ne ba maliki mutumin garnata a ƙasar andalus kenan malami ne kamar da suke cewa imamun musharifun fi sa'ir al-ulum wato malami ne wanda yana da ta cewa a ilmomi daban-daban ya iya kaza ya iya kaza ya iya kaza ko ina da ruwan shi ya yi rubuce-rubuce da gaske akwai a tafsiri ya ulumi tanzil tafsiri tafsirin shi kenan da gaske kuma akwai wannan da ake magana da suna taqribul wusul ila ilmi al-usul littafi ne a cikin usul ah, in ba in ba na manta ba rasuwarsa shekara ta ɗari bakwai da arba'in da ɗaya a ƙarni na takwas ke ibn juzayi al-garnati ana cewa garnata ana kuma yi cewa girnata biya halatta a arabiya ko a ce garnata bil fashi ko a ce girnata bil kasri in kana so ka san tarihin garin da asalin shi sai ka nemi littafin yaqutul hamawi littafin yaqutu yaqutul hamawi wani malami ne wanda asalin shi asalin ya kutu abin nan ne bawa ana jihadi na rumawa da musulmai aka kamo shi bawa ɗan shekara hudu aka kamo shi aka zuwa shi ƙasar iraki sai wani mutum ya siye shi wani mutum da ake ce ma askar sunan shi kenan shi ma askar ɗin jahiri ne ulmi ko rubutu da kasu bai yawa amma ɗan kasuwa ne a tajin yana siyan bayi sai ya saka su a harkar kasuwanci suna taya shi kasuwanci shi wannan yaran da ya zo akwai maktaba a gidan sai yana ɗan ƙaramin nan idan ba da wurin zama sai maktaba sai ga yaro a bashi talla bai siyar ba kullum karatu sai wannan ne na gaba harkar mu zai bada da shi kawai aka ko za a tumure shi anan sai rabu da shi kawai to anan ne fa ya kofi ya samu dama duk in za a tafiya shi za a tafi da shi a cikin karafka amma shi ba kasuwa da yake ba duk garin da aka je sai a ce to kai shiga gari ka neman da za ka karatu sai je karatu ya karatu ya dawo a dawo da shi yana da shekara ashirin ya riga ya cika ya batse a karatu kawai sai ce kai wannan garin yan tashi bai da amfani bai da amfani a kasuwa na kawai sai yan tashi shi za ke ce mishi alhamawi ai mai gidan shi ne askar alhamawi da to da ya yan tashi kawai shi kenan sai filowar na da ya iya shi ne sai ya rubuta wannan littafin na jinnan mujamul bulda mujamul bulda a cikin yake ba da labarin garuruwa da nau'in su da kuma kowane gari zai maka tarzaman mutanen garin mawaka malamai ko wasu hawadi da suka faru a garin kamar yake-yake, kamar annoba da ka littafi ne a muhimmi a cikin ilimi malar zani ya sha mana magana akan littafin muna da shi wajen kala kiyar a nan makaranta so mu dinga karanta cikin sun da aka ambaci gari in kana so ka san yaya garin ke. sai ka je karanta wannan ah, littafin akwai wani mutumin iraki da ya mushi ta hakiki mutumin iraki amma na ba na manta ba mazaunin mazaunin wani Profesa ne na na geography to daga cikin abin da ya kara a ciki shine yana yin yana yin update idan aka ce gari kaza a Khurasan sai gaya maka to yanzu garin yana Iraq ko yana Afghanistan ko yana Turkmenistan zai gaya maka cewa daga babban birnin Iraq zuwa garin yanzu kilomita kaza ne ko yanzu garin ya tashi babu kowa a wajen yanzu ba rikin soja ne a wajen wala ilimi akwai yawa ba akwai yawa inda mutum daga sai ke ya mu kamar yadda kamar yadda ya gaya mana ne a ranar cewa menene eh, eh, eh, ba wanda isa ya kai ga ilimi ko za mu zai wannan magana a gaba ne ko zai magana a gaba cewa ilimi saboda yawan shi ba wanda sai kai iyakacinsa to a cikin wannan littafin na ibn zubair ne suna ta karibin wusul ila ilmin usul wanda shi ma littafi ne an buga shi a takikin abdullahi al-hujuri al-juburi afwan a cikin ya raba salasatan ka jiga ta kasin ne guda biyu to ga kuma wancan kasimi da ya raba ilimi zuwa gida uku muraduhu manufarsa muraduhu manufarsa iz qaddama al ma'auratan fi dhikri thumma yace shi ilimi abun kala uku ne akwai al'akaliya, akwai an sannan kuma na uku ne. wanda ya haɗa biyu aqali naqli ne ulumul aqliya su ne waɗanda suke kamar irin lissafi kamar zane kamar wanda wanda ba su da alaka sun, ana cikin bayani a cikin su ba a dauko aya da hadisi za a yi zanen masallaci ne da kan ba ba bukatar wata aya ko hadisi kawai ina ne ya kamata ya zama fila ina ne ya kamata ya zama kwana nan rodi iri wanne za a saka duk wannan lissafi ne kawai na injiniyoyi ko to wani shi ce ma al'ulumul aqliya ulumun naqliya su kuma sune wanda da an fara magana ba ni bi sai ce Allah ya ce annabi ya ce su ne annakaliya ƙur'ani hadisi fikihu tarihi eh, usul abin nan akida wannan su ne al'ulumin nakaliya ya ce to akwai siffar nakalu la yi famu فالنقل لا يفهم دون fa بآلة To فأفرد nakaliya ba a fahimtar su. sai an yi amfani da wasu kayan aiki da suke ba da sauƙin a fahimci su fa sai ce to ga wani ilimi mai taimakawa a gane naƙaliya shine usul ciki sai mai abin nan kashi daban fa afrada ilmu usul ciki da zikir ce akwai al'akaliya akwai annakaliya sannan akwai usul ciki lima hawa min naƙi. ko lima hawa lima hawa min al-naqli wa maqulin sama saboda shi a cikin sun iya akwai naqal kuma akwai aqal din ya hada duka guda biyu samadi wannan ne ya ɗaukaka usul a akan sauran ilmomi kamar yadda shaukani yake faɗa a cikin irshadul fuhul cewa kana neman ilimi wanda nan da nan yake ɗaukaka mutum to babu kamar usul fiqi shi idan mutum ya zo yana magana sai a ji kamar ya ba a karatu ba dole kuma ya ba kan kan wannan matsala. amma yana da yana da kariya yana da abubuwan da za kare shi daga yawan yin kurakurai a cikin ilimi yace ah, wa salisu yakunu salisan akasani shine shine na ukun shi usul fiqh din min ba'd bayan waɗancan guda biyu sune mene aqliya da naqliya ko inda zal ayyat inda zan imani abun shi wannan malamin shi ibn zubayr li anna hadha al ilma fihi yumzaju al aqlu bin naqli domin shi ilmin usul fiqh an takuɗa tsakanin ilimin akal da ilimin nakal a cikin shi wa minhu yulad kuma shine gateway ta cikin shi ake shiga bin nazir a saki da fiddali don yin bincike don yin duba na tsanake a cikin hujjoji a dalil shine qur'ani da sunna shi yasa za ka dinga tausaya ma wanda yake da saurin kuskuren da malamai ba kuskurantarwa na cewa ba a cewa ma'asumai yana ba suna da kwarakwari amma kuskurantarwa na jahiltarwa ko kuskurantarwa na nuna cewa su ba su san abin da suke ba ko ba su san ya karatu yake ba za ka san samun wanda yake wani da sauran malama domin shi ne babban jahil sun magana da kaji malamai sun yi nisa ko da fi na hayatul matsa za a ce kuskure ce ku in ka san usul ɗinsu za ka gane ba wai da gangan suke kuskuren ba yanzu misali cewa da malikiya suka yi wanda ya ci ko ya sha da mantuwa sai ya rama azumin shi haka malikiya suka ce da mun faɗa haka da an faɗa haka sai a ce kuskure suka yi saboda annabi ya ce wanda ya ci ko ya sha da mantuwa falitin musamman to idan mutum ɗan ganganci ne sai ce malikiya sun saba wa sunna malikiya ba su abin da suke ba to ba haka bane sun san da wannan hadisin kuma shi ne ma hujjarsa akan abin da suke faɗa inda kai ka san karatu saboda a cikin hadisin za su ce maka a cikin hadisin annabi bai yi magana akan shin azumin yana nan ko baya a annabi yi magana ne akan alfarmar watan ramadana da ba a so a ci abinci da rana ko yaya ne shine ma'anar itimamu sau amma yana nan ana bunka saboda mene suka ce saboda cikin abinci da rana ya karya ma'anar abin da ake kira da suna azumi me abin da ke suna azumi barin cin abinci da barin sha abin sha tun daga mutuwa alfijir har faɗuwa rana in ka ci da rana azumin ya kare ko bai kare ba ya kare lokacin wanda azumin shekari sun ce ramuwa to da ka ce wannan hadisi ai ba yana magana akan kwata-kwata hukuncin ramuwa ko ba ramuwa bane yana magana ne akan idan haka ta faru to in ci gaba da cin abinci ko ka in ci gaba da ci da ce ba za ka ci gaba da cin abinci ba amma bai yi magana akan za ka rama ko ba za ka rama ba to ka ko da dai magana kuskure ce ba bukatar jahilci ba su sun fi ka kai da kake saurin magana fahimta ma mai hadisi yake ne sai ta kawo zan tuni ne tsayi ko kuma su za ka gani wannan misali ne kawai misali ne akan yaya suke mu'amalar da su su, saboda ne saboda akwai usul da suke ginawa akai misali a cikin usul maliki akwai saddu zari'a akwai saddu zari'a dan misali yanzu ne saddu zari'a nan tun da wannan hadisin yanzu a wurin su ba nassi bane dan ne ma'ana shi shine wani abin da bai daukan wata fassara su kuma abin ya daukan wata fassara ita ce wannan fassara cewa ai ba abinda kai yake tunani da kaza sun ba shi hadisi yake magana ba da ka ba nasi wani da abinda ba nasi bane yana da ihtimali to in an je lahira waye ke fa zama lafiya sai to wanda ya yi azumin ya rama in aka je lahira ya zama ma'ana hadisin cewa ana bukatar ya azumi to shi ya sha kai da baka yi ba to sai dai kuma da ahali da kai sai su to saboda wannan sanin zari'a gara kai azumi to in suka in suka gama kawo maka wani abu suka ji gaba ɗaya ma ka zo da kyau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to babu inda za ka fita kai ma sai ka yi usulu fiki ce a to ai menene ake cewa da akhirul bayan a wakatin hajjati la yaju san da aka wa annabi tambayan nan an yi mashi ne don ya bayyana cikakken hukuncin to me dalilin ku akan cewa yayi bayanin wani sashe na hukuncin ya ba wani sashe sai ka kawo musu kamar wannan dabarar su da wadaka ba kuskurantar da su ake kawai a ce jahilai ko ba su san abin da suke ko a ce makiya suna ba ne malamin sunci ba a wannan dama kuma mu kiyaye da sunan karantarwa idan ka zo kana irin wannan baka sani ba kana tanadar wa kanka monsters kana gina wa kanka waɗanda za su dawo kanka ne duk mutumin da da sunan siyasa ko shugabanci ko malaka ya nuna shi ya raina kowa kowa da iya bai zagi kowa to waɗanda kake zagin kowa a gaban su sai za su fara zagi ya tara da zarar kun gama zagin mutane kai da su za su dawo kanka Allah ya kyauta ya ce to saboda shi ne ake annabin saƙi ko ومنه يولد بالنظر الساكن في الدليل كذاك في المدلول في التعليم haka nan kuma wajen fahimtar abinda nasi yake nufi bishta'alili da kuma wato ƙoƙarin a fahimtar illar magana a cikin maganar da ya faɗa shi ibn Juzay yana cewa ne fa innal uluma ala thalathati abdulin ilmun aqdiyyun wa ilmun naqdiyyun wa ilmun ya'khudhu min al wa min al-naqli bi taraf haka ya faɗa sai ce fa zaka ashraful ulum wannan shine mafi darajar saboda shi ne yake ba sai kuma ya ayyana yake shi ne ilmu usul fiqh ina ina zuwa yake za mu je kasa ina ya shiga صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه wala kuma baka